Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa masu sauraro mutar Muhammadu ne yake muku lale marhaban kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga mahimman kanun labarun. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa a jiya ne ofishin ministan kiwon lafiya ya yi wata ganawa da wakilan kafafen yada labarai. Sannan a ɗaya ɓangare za ku yi cewa an fara biyan ɗalibai alawus ɗinsu. A rahoton mu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan dabarorin daƙile fitar da yara 'yan mata makarantun boko domin auratar da su a jihar Maraɗi. To, madalla yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. A jiya ne ofishin ministan kiwon lafiya suka yi wata ganawa a garin Sadore tsakaninsu da wakilan kafafen yada labarai da ke nan ya mai. Manufar wannan haɗuwa domin yin raskuna ne a kan hulɗa na 'yan jarida da kuma ofishin ministan kiwon lafiya domin samar da hanyoyin inganta cuɗaya tsakanin ɓangarorin biyu na faɗakarwa da ma wayar da kawunan jama'a. Sai mu saurari wakilin ofishin ministan kiwon lafiya Muhammad Ilo a hirarsa da Musa Maman. Da mu da 'yan jarida dama muna da haɗin gwiwa ƙarfafawa ne ya kamata a yi. Sakamakon wani bincike da muka yi, mun hankalto da kafofin bada labaru na da muhimmiyar rawar takawa ga faɗakar da al'umma. Sai ma ya kasance kafofin labarun na da hili wanda ba na biya ba ne, sararin da ministan kiwon lafiyar al'umma ya kamata ya yi amfani da shi. Ƙwararrun masana da kafofin labarun ke gayyata ga wannan hili wani bi ba su da damar zuwa, wasu ma na tsoda-tsoda ga halartar hilin. Game da canza miyon da muka yi ya ba mu damar shimfiɗa hanyoyin bi tare da amfani da wannan hili da aka buɗa mana. Fannin shiga hilin mun tattauna mun gano da akwai wasu labaru da ba sai mun ɗauki dogon lokaci ba na mu baiwa 'yan jaridar shi. Amma akwai wasu labarun da yawa shaba a yi nazari kamin a bayar da su don kar a yi saɓani domin daga inda aka saka labari ba daidai ba ya tafi kenan ba wani gyara kuma. passe mal, c'est difficile de la rattraper. Wakilin ofishin ministan kiwon lafiya kenan kuka saurara a hirarsa da wato Musa, Musa Hassan. A ɗaya ɓangare kuma ‘yan mata da kuma mata shakala kimanin talatin ne na gunduma filinge suka ɗauki wani horon ƙarawa juna sani a kan lamarin da ya shafi tsatsauran ra'ayi da ma sakawa mata ragamar jagoranci. Wata ƙungiya ce mai suna ONG IDC e e tiriwat da kuma haɗin gwiwa da tsarin cuɗayya tsakanin gundumomi suka shirya wannan taro. Uwar gida Idi Hadiza ta zanta da Abdullahi wato Bagas ga abin da take cewa. les les sont surtout jeunes Waɗanda ake ba horon su ne mata Shakala da 'yan mata na jihar Tilibiri na Departement ɗin Filinge. Sun fito ne daga ƙananan hukumomin damana da shikal. gurin da aka sa gaba shine taimakawa wajen bunƙasar al'ummomi domin su rayu cikin kwanciyar hankali, ƙaunar juna da kuma girmama juna. Muna fatan waɗanda aka ba horon su gane muhimmancin jagoranci na mata domin su rungumi harkokin siyasa. Duk inda mace take muna son a waye mata kai kuma muna son ta karu da wasu bayanai dan dangane da rigakafi da tsaron ra'ayi mai haddasa tashin hankali muna kuma buƙatar su kawo nasu kokari wajen shimfiɗar da kwanciyar hankali a yankin yankinsu. A jiya ne wata kotu a birnin Abidjan na ƙasar Abirikos ta yanke wa tsohon ministan kwadago na tsohon shugaban ƙasa Abirikos kenan Laurent Gbagbo hukunci na ɗaurin shekaru 20. Hubert Ulai an yanke masa hukunci ne a kan haɗa baki na hallaka mutane goma sha bakwai, ciki har da sojoji bakwai a wani hari da aka kai masu a watan Juin na shekara dubi da goma sha biyu a yammacin ƙasa ta abirikos. A yau da safe ne aka yi bikin girka 'yan majalisar matasa na hudu a cikin wa'adin mulkin jamhuriya ta bakwai. a zauren Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar, 'yan majalisa matasa su kimanin 171 ne ciki wato 91 mata da kuma biyar na da kuma biyar masu wakiltar 'yan Nijar da ke zaune a ƙasashen ƙetare. A cikin kwanaki biyar za su tattauna ne a kan batun saka yara mata a makarantun boko. Habibu Garba ya ji ra'ayin 'yar majalisa Yasmina Abubakar ga abin da take shaida masa. Eh, Zuciyata na cike da farin ciki zan kawo gudunmuwata ga bunƙasar da ƙasarmu, balle ma bisa ga sabon tsarin numfasar da rayuwar ƙasarmu bisa ga sanya ɗiya mata a makarantar boko domin a ƙara samun kaso mai fa'ida bisa wannan manufa. Kirana ga uwayen ɗiya shine su bar ɗiyan su mata su samu yalwata. ko yanzu ba a yi lati ba domin za su iya samun hanyar wadata su kuma samu ilimi idan sun shiga makaranta karatu na da mahimmanci don yana ba da halin yalwata yadda kuma za mu yi zamantakewa yadda kuma za a samu ilmantarwa ingantatta a ƙasarmu. mu. A wajen wani babban taro irin sa na hudu tsakanin ƙasar Morocco da ƙasar Nijar da ya gudana daga ranar 25 zuwa 26 ga watan Disamba a birnin Raba na ƙasar Morocco, ƙasashen biyu sun tattauna akan ƙara gina hulɗarsu tare da rattaba hannu akan mahimman batutuwa da suka kai goma sha shida. Asumana Shina ya yi muna fassarar rahoton ga abin da yake cewa. Ƙasar Maroko da ƙasar Nijar sun sa hannu a kan wasu yarjinoyi sha shida na hulɗar aiki tare a fannoni da dama masu muhimmanci a jiya talata a birnin Rabat da zumar ƙarfafa hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. Hakan ta faru ne a yayin wani biki da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen Marok Nasir Burita da takwaransa na Nijar Ibrahima Yakubu. Yarjinoyin sun shafi fannonin tattalin arziki, al'adu da kiwon lafiya, horo, shari'a da kuma suhuri. A gefe ɗaya kuma ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu sun sa hannu akan wata yarjejeniya da ta jibanci horo neman kwarewa da kuma wani shirin kaddamar da hulɗa dangane da ilimi na yarjejeniyar al'adu ta bakwai ga watan Nuwambar na bakwai Ta hanyar saka hannu akan waɗannan yarjejeniyoyi, ƙasashen biyu sun ɗauki niyyar haɓaka hulɗarsu ta aiki tare a dukkan fannoni, musamman na tattalin arziki da kasuwanci. Ma'aikatar da ke kula da bayar da alawus ga ɗalibai a NAP tun a ranar jiya ta fara biyan alawus ga ɗaliban ƙasar Nijar har zuwa ga ɗalibai na Nijar da ke ƙasashen ƙetare. Usman Yali kakakin ɗalibai ne na ƙasar Nijar da ke karatu a ƙasar ta Algeria, ya yi wa Asumana shi na ƙarin bayani. Mu sanar da alawus ɗin shigar watanni uku na farko shekara ta 2016-2017 a cikin watan Juni ya kamata a bada shi. A watan Juni muna cikin shigar hutu dukkan jami'in karatu suna fuskantar rufe kofofinsu. Ba mu da cimakar da za mu ci. Ɗakin kwanci na zaman ka. Yaya wannan alawus zai taimaka mana tsawon zaman hutunmu har zuwa watan Desamba? Akwai ɗaliban da suka fito daga Arlit ɗiyan talakawa ne da ba su da na yau bale na gobe, wa'anda kuma sun taka rawar a zo a gani wajen ɗaukar karatunsu da suka ajiye takardunsu a can anab ɗin. Aka ce musu allowance ɗin da ya kamata ya shigo domin su samu cin abinci a cikin lokacin hutu kamin shigar komawa makaranta. Misali wanda ke Algeria da ke buƙatar wannan kuɗi ya zamanto mashi dole ya aiko ma uwayen shi saƙo nan su amsa mishi wannan kuɗin su aika mishi. Wannan babbar matsala ce. Alhali ko sauran ɗaliban jami'o'i suna ɗaukar allowance ɗinsu nan gida mu ba mu samu wannan ba. ça se fait pas. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta bai wa ƙasar Nijar makudan kuɗaɗen da suka kai miliyar talatin da ɗigo goma sha biyar na sefa. Wannan yana daga cikin kaso na biyu a wato tsarin shirye-shirye hudu na ƙungiyar Tarayyar Turai na tallafawa ƙasar Nijar a kasafin kuɗinta. Ga ƙarin bayani tare da Gungu Muhammad anthony. Wannan zubin kuɗi ya zo ya ƙaru ne da zubin miliyan 67 na euro wanda aka saka a bildanmanin ƙasar Nijar watanni shida na warkon wannan shekara. Tallafin da ƙungiyar ƙasashen Turai ta bada a shekara ta 2017 jimillar ta tashi miliyan 112.97 na kuɗin euro wanda ya kimanci miliyar 74 na kuɗin sefa. Wannan taimako zai bada damar tallafawa mahimman rasa na bunƙasar da arziki da kyautata inganta zamantakewar al'ummar ƙasar kamar bunƙasar da noma cikin yanayi mai ɗorewa ba da ilimi na firamare da sagwandari tsaro na cikin ƙasa shari'a jagoranci da tsarin tafiyar da kuɗin ƙasa kokowa da cin hanci da lamarin bakuncin habre ta barauniyar hanya. A yau ne rana ta biyu a ci gaba da kwamɓalacin takobi wanda ake gudanarwa a filin wasa na langalanga da ke zandar. A jiya da maraice 'yan kokowar Yamai sun ci galaba a kan 'yan kokowar jihar da ci shida da hudu. su kuma 'yan kokowar agada suka yi nasara ga 'yan kokowar zandar da ci bakwai da biyu da kuma mutuwa tsaye guda a yau da safe 'yan kokowar maradi sun yi nasara ga 'yan kokowar agades da ci shida da uku da kuma mutuwa tsaye guda doso da tawa sun tashi baram-baram da ci biyar kowane ɓangaren su. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na su ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta 2017. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali baya iya koma ƙasarsa domin kare rayuwarsa dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu Kiran kyauta ne kuma cikin sirri. Za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To yanzu sai rahoton mu na musamman a jihar Maraɗi, duka da cewa yawan da yawan iyayen yara sun fara gane mahimmancin saka yara mata a makarantun boko da ma kiyaye fitar da su a makarantun boko domin aurar da su da wuri amma duka da haka ana samun waɗanda suke da wato suke kan bakansu wajen kare al'adunsu na cika alkawarin bayar da auren 'ya'yansu tun suna yara ƙanana ga dai ƙarin bayani tare da Muhammad musamman daga Maraɗi. Wasu uwaye na juyar da hankalin ‘ya'yansu mata da ke karatun boko tare da nuna musu dubarun da za su yi na kauce ma zaman makaranta. Wajen ɗiya matan da aka yi alkawarin ba da su aure tun suna kankana aka fi ganin irin wannan lamari. A cewar Madam Isufu Absu, ƙwararriyar ma'aikatar fannin zamantakewa gidan Rumji, magalkarciyar na somawa ne a yayin da yarinyar za ta shiga ajin kwaloji. Mu saurari abin da ta ce. Da zarar sun iso a makarantar kwaleji, aji na ɗai, aji na biyu, sai su fara sawa kawunan su waɗansu tunani. Idan suka ci gaba da karatu, ba za su dawo su auri mutanen gari ba. A lokacin nan ne ake yin yadda za a kori yarinya daga makaranta, ko kuma ta daina zuwa kwata-kwata. A wajen malamar da ke kula da fafutukar sanya ɗiya mata a makarantun boko ta gidan rumji, Hadiza Adam Aliyo, wasu uwayen suna aiwata ɓannar ne fiye da haka. retrouvailles même A nan tsibiri ma mun sami misalai da dama. Bisa dukkan alamu iyaye suna karya cewa 'ya'yansu sun mutu kawai don su aurar da su. Haka abin yake a tsibiri, a gidan rumshi ma haka. Idan aka ɗauka cari ɗan Kano ma haka ne. duk da fafutuka da bugun kirji da daraktan bada karatun sagwandari na gundumar gidan rumji rabiu marusa yake yi ya hankalto da lamarin gujewa makaranta da ɗiya mata ke yi ya zama babban kalubalen da ke saka masu dabaibayi na cimma gurinsu ga riƙe ɗiya mata a makaranta har su kare cika azuzuwansu. Ana iya aisancen aure ko kuma barin zuwa makaranta. Muna da misalai da yawa Koyau da safe an sanar da ni auren wasu 'yan mata biyar na makaranta guda, sai dai da yake an sanar da mu da wuri muna na muna ɗaukar matakai domin dakatar da abin. Wannan ita ce matsalar da ke damuwar mu sosai, kuma ina ganin lamari ne da shafi duk ƙasa. Barin makaranta da ɗiya mata ke yi tare da zugawar da wasu uwayen nasu ke yi lamarin da da ya kamari a cikin gundumar gidan Rumji mafi yawanci barin lakwal ɗin ya dangantu da magana aurar da su al'amarin da ya kasance babban hatsari ga 'yan mata. matan. To Madalla, mu shaida muku yanzu haka ana iya kama shirye-shiryen studio Kalangu a kan waɗansu radiyoyi kamar radiyo Ayaru, Bankilare da kuma radio Challenge da ke nan Yamai wanda ake iya kamawa a kan mita 96.6 a na Yamai. A yi sauraro lafiya.